Bismillahir Rahmanir Rahim. In baki da gashin wance, babi na takwas. Safina kan fuskar tana rufe babu abin da take ji sai wani mahaukacin ciwon kai da zazzabi ga jiri. Gashi har yanzu ta kasa daina kukan. Ba komai take tunawa ba sai kamar ɗinta kowane hali yake ciki oho. Yasmin ta ce, Amarya kar da yake ce kukan nan tun daga Kaduna har yanzu. Safina da fuska ke rufe bata furta komai ba. Su kam ganin tsaruwar gidan yasa suka kasa magana. Sai washe baki suke. Lalle wannan gida ya haɗu sai ka ce a ƙasashen ƙetare. Nan dai suka ga kayan akwati wanda mam ta yi har kala goma sha biyu kaya ne masu tsadan gaske har da mota. Safina kam ana sama ita da Yasmin tana rarrashin ta akan ta yi shiru, inda Yasmin ta samu Safina ta cire gyalen da ta rufe fuska da shi, inda Yasmin ta samu damar kare ma Safina kallo, wani sabon kuka fuskar ta ya kumbura, idan ta yayi ja kun san farar mace. cikin ran yasmin take mamakin yadda aka yi aka ma yarinya karaman aure da wuri ko da yake ba ma wannan bane abun mamaki abun mamakin shine yanda md ya auri karamar yarinya lalle ban taba tunanin zai auri yarinya karama ba duk cikin ranta take wannan maganar yasmin da ta samu da yar safina ta shati wanda ta ba da kuɗi aka siyo kayan ti ɗin don ta duba su to babu yanka amarya kuma aka wuce da su gidan mam yasmin sai wajen karfe tara ta tafi bayan ta sa safina ta yi wanka safina haka ta ji kawai tana ganin ƙwarjinin yasmin ko da ta fito labiya ta bata ta saka tun da ba a ɗinka kayan ba sannan ta tafi aka bar amarya kafin ango ya shigo mu ga yadda za ta kaya Nana tun da ta koma gida ta sai domin ta yi wanka. inda tana fitowa ta dafa ma yaranta indomi sannan ta kwanta domin zazzabi ta ji ya rufe ta kuka take amma mara sauti tare da yin da na sanin aikata abin da ta yi yau lalle kwaɗayi da san abin duniya na shirin jefa ta ga halaka ko da shamsu ya dawo ya ga halin da take ciki nan ya fara tambaya ba ta jin daɗi ne bata iya ba shi amsa ba sai kaɗa kai da ta yi alamar i taɓa jikinta inda ya ji zafi nan ya fita da sauri ya nufi kemis domin siyo mata magani bai daɗe ba sai gashi ya dawo inda ya kawo mata magani ya ce ta tashi ta sha tashi ta yi ta amsa inda yaranta ke zaune cikin tausayin uwar tasu domin ganin halin da take ciki bayan ta sha maganin ta kwanta inda shamsu ya ma yaran shimfiɗa a falo domin su kwanta nana kan gaba ɗaya tausayin mijinta ya kama ta tare da jin haushin kanta yadda ta fara aikin ashar aurenta duk saboda abin duniya Bayan kwana biyu na na an warke inda aka fara shiga kasuwa domin cin kuɗi, inda ake ta baza siyayya kala-kala na banza da na wofi duk ana siya tun da an ga kuɗin banza. Kullum suna kasuwa ita da ƙawarta, inda yau na ta ce su je gidan lalle domin a mata. Sannan ta nuna ma Aliya ita ma ta zama mai kuɗi. Rahama ta saki shewa tare da faɗin mu je ni ma kya biya min domin wallahi ina son yin lalle ɗin nan ni ma. Da gidan Aliya suka rufa inda gidan kamar kullum mata ne birjik 'yan bariki kowace tana wani buɗe hanci alamar ita fa ta isa bayan sun shiga aliya ta ce na manyan gari kin ga yadda kika yi ƙiba kuwa da an ta ce to ya na iya hankali na kwance zan samu lalle din kuwa haɗin na ka gidan da mutane aliya ta ce mai zai hana daga na gama mu wannan saura mutum ɗaya sai in yi miki na na zama tai tana 'yar danna wayar ta iphone wacce ta siya suna fira ƙasa ƙasa ita da rahama suna zaune sai ga auta ta shigo ta yi kiwa jikinta ya yi wani fresh kamar dai ba auta ba in ba wanda ya santa sosai ba da wuya ya gane ta zama auta ta tana faɗin daga wasai ni ali ya nuna mata na ta tace ce daga ita sai ke rahama ta ce a'a daga ni dai sai ita ko ki ce daga mu sai ita auta ta ce to fa baiwar allah mai kika ji na ce ko na kasa da ke ne rahama ta ce kin ma isa ki kasa da ni auta ta ce ban da lokacin ki tare da daddanna wayarta ganin haka ya sa rahama jin tsaki tare da ƙoƙarin son ta zauna ai ta auta ta kai mata mari ji kake tas ta ɗauke ta da mari rahama wani star star ta gani a fuskarta sanda auta ta kai mata mari auta ta ce zan yi talaretin komai amma ban da tsaki kar ki kuma ai ganin haka ya sa na tashi tana faɗin kanki ɗaya zaki mare ta Aliya ta ce don Allah me haka ne wai me yasa kuke min haka musamman ke auta kullum idan kika zo sai kin yi fitina ai kafin aliya ta karasa rahama tuni ta kuma auta an fara dambe inda ake ta kaya kaya da kyar aka samu aka raba su daga faɗan inda aka fitar da auta domin yadda take zabura a barta ta kamo rahama wanda na ta shigar mata amma duk da haka auta da kyar aka yi wata da ita bayan fitar auta aliya ta ce masa rahama don allah su bar gidan domin ta san halin auta ba ta da hakuri akwai natin faɗa inda suna na suka kifata sai da kyar aiko suna barin gidan suka hau keke ba su daɗe da fita ba sai ga auta da polis inda da ta tarar ba sa nan hakan ya mata ciwo ta so a kama mata su domin su yi sati a prison amma za su haɗu gaba nana ko da suka shiga mota masifa ta dinga rahama akan mai za ta biye mata har su yi faɗa rahama ta ce sai ta mare ni in kyale ta tunda ina jin tsoron ta ko nana ta ce inda baki kula ta ba ta ya za ta mare ki Allah da ya kyauta amma hakan bai yi daɗi ba kaza suka biya suka siya guda biyu inda ta sa aka cire ma rahama rabi ta amshi ɗaya da rabi suka yi gida na na duniya dai sabuwa yanzu domin tana cabawa sai dai ta cire layin da wani rabar zai kira ta inda take amfani da wani layin domin zuciyarta tana nuna mata ta guje shi safina dai tun da aka tafi aka barta a tsorata take domin ko gidan ƙato ne gashi babu kowa sai masu gadi da ke can nesa bakin gate sai ita da ke ciki haka dai ta ne waje ɗaya inda take a cikin ranta gagabanta da ke ta faman faɗi kamar zai fito Addu'ar da take ta yi shi ne ya sa ta samu natsuwa inda faɗuwar gaban ya ragu. Haka har barci ya gaba da ita akan gadon. Tana cikin bacci inda baccin nata ya ɗauko daɗi ta ji an watsa mata ruwan sanyi a jiki. Aitina ta farka tare da tashi da sauri ido biyu suka yi da shi wanda gabanta ya faɗi tare da nuna shi da hannu alamar kai ne don ta kasa magana. MD ya ce yes ni ne na san abin da yake son tambaya kenan kai ne dama mijin da na aura right? Safara bata iya bashi amsa ba sai kallon shi da take yi cikin mamaki. MD wani irin shegen dariya ya tare da kallonta ya ce, You know what? Na aure ki just to destroy your life. You make a big mistake by slapping me. Abu na farko shine raba ki da ne da wanda kike so and na an kawo ki matsayin matata but a waje na you are my servant daga yau za ki gane waye MD. Janyo ta inda ya fara ƙoƙarin cire mata rigar da ke jikinta amma ta sa hannu ta kankame alamar ba za ta bari ya cire ba. amma ƙarfin mace da namiji ba ɗaya ba ya kama mata ɗayan hannunta ya matse shi inda ya juyo ta ta baya ya murɗa hannun safina azaba ya ishe ta amma saboda taurin kai da kuma nuna baka isa ba yasa ta kasa yin kuka just to show him bai isa ya mata komai ba din ba ta komai ba yasa ya ƙara murɗa hannun amma still lura da yadda take zufa yasa ya gane tana jin zafi taurin kai ya hana ta nuna sakin ta ya tare da yin wurgi da ita inda ya ce daga gobe zan canza miki ɗaki domin baiwa wacce iyayenta suka saida ta just saboda abin duniya will not stay in this room dole ɗakin masu aiki zaki zauna domin can ya fi dacewa da ke duk da ya fi inda kike kwana kyau a da yana faɗin haka ya fita safina kam kuka ta saki tabbas babanta ya ja mata wannan abin gashi tan ba a je ko ina ba ya fara mata gori wanda iyayenta suka saida ta saboda abin duniya kuka take sosai bata taɓa tunanin za ta fuskanci wannan abin ba a rayuwa tashi ta ta fara ƙoƙarin barin ɗakin domin tunani ya faɗo mata akan ta bar gidan tun da babu dole ta san dole mama za ta yi sporting ɗinta muddin ta faɗa mata manufar aurenta da mijin da mahaifinta ya ba ta yi fita ta bayan ta sa gilanta inda tana fita fado ta ganshi zaune yana danna system cikin kwanciyar hankali safina yi ta kamar bata ganshi ba domin a halin da take ji yanzu yanda zuciyarta ke tunzura ta za ta iya aikata komai wani irin matsiyacin kallo ya wurga mata mai kama da uban mai ya fito da ke ganin bata ko kalle shi bai sa ya barta inda ta buɗe ƙofa ta fita tashi inda shi ma ya bi bayanta wani ɗaki ya buɗe inda wasu manyan karnuka suka fara haushi tare da ƙoƙarin su fito Aisha na ƙirjin Safina ya fara bugawa inda da sauri ta koma cikin fadan don ta san zai iya sako mata karnuka. da ta ɗakin ta koma inda ta yi gadon ɗakin tana kuka. Ta yi wajen minti talatin tana kuka sai ga MD ya shigo yana faɗin kina kukan daɗi ne yanzu. But za ki yi nauya an jima. Bari ne dai ɗin family ɗinki su tafi gobe. You will start paying your sin. Safina cikin kuka ta ce ka kashe ni kawai ka kashe ni. Baka isa ka min komai ba kamar yadda kake ikirari. Sannan ka ce ka raba ni da wanda nake so you are run. Zuciyata tana tare da kamar amma gangar jikina yana nan. Haka shi ma zuciyar shi tana tare da ni. Lokaci ɗaya ta fara magana cikin sanyin murya inda ta fara faɗin. Kamare ni, na rama, mai na aikata bayan haka kuma. Murmushi ya tare da faɗin gigin taɓawan da kika yi wannan shine babban abin da kika aikata. A idan kya ko zuciya ko gangar jiki whatever ba matsala na ba ne? Buri na ki kasance cikin kunci tare da bakin ciki ina son ki rayuwa kamar kina prison. ba daga gobe idan kazamar family ɗinki sun tafi za mu fara. MD baya taɓa yafiya. sai ya nuna miki shi waye. Safna shiru tai tana kukan zuci domin ta kasa kukan, duk da tun farko bata so ya ganta tana kuka ba, tunda burin shi kenan ya ganta cikin kunci. Lallai ya kamata in zama jaruma wajen nuna mishi komai zai yi ban damu ba. Hakan zai karya duk wani ƙudurinsa da yake da shi a kaina. In ko har zan zama mai saurin karaya zai samu galaba a kaina. Katse mata tunani ta yi tare da tsinka mata wani shegen mari wanda sai da ta su kafin ta ankara ya ƙara mata wani shegen marin inda ya ce wannan shine welcome to md house safina duk da ta ji marin ta yi kuka ba sai dai riƙe fuskar da ta yi wanda ya yi ja fuskar domin farar mace babu ya alama ya nuna a jikinta md ya yi mamakin hakan inda ya wani guntun murmushi mai kama da na tsane ke a inda yake jin tsanar safina inda kisa ba komai bane da tuni ya harbe ta har lahira amma zai ta'azabtar da ita yadda za ta gwammaci gwara mutuwa a kan rayuwa fita inda ya bar ɗakin yana tunani kala-kala cikin ransa mutumin da bai san tunani ba sai gashi yanzu yana yi duk kuma tunaninta yadda zai yi hatsin safna ne ita kan safna da ke ɗaki ganin ya fita ya sa ta samu damar yin kuka mai ɗan sauti domin har yanzu tana jin zafin marin da ta sha kuka take tana faɗin Allah ka jarabce ni Allah ka kawo min ɗauke na shiga uku sai kuma ta ƙara fashewa da kuka wiwi Ranar dai da ya kamata ya zama daren farko kuma ranar da duk wasu amare da ango suke burin zuwan shi, amma sai dai kash a wajen MD da safina ranar ba'in ciki ne, ko in ce wajen safina ranar kunci ne a wajenta. Zama a akan gadar ɗakin ba kowa take tunawa ba sai kama. Wanda take tunani da shi ta aura da yanzu ya yi mata kaza da kaza, da yanzu suna cikin farin ciki. Tuna irin yadda suka tsara yadda za su tafi da rayuwarsu tai. Wani ɗan murmushin takaici ta wanda Hausawa ke cewa ya fi kuka ciwo. Tabbas kana naka Allah na nashi. Ba ta taɓa tunanin rabuwa da Kamal ba a rayuwa. Musamman a lokacin da suke gab da samun junansu. Sai ga shi ƙaddara ta faɗo musu ta sanadin son abin duniya irin na mahaifinta. Wani hawaye ne ya kuma silalo mata a fuska. Ranar ta ci kuka sosai yadda ta ga rana haka ta ga dare, domin ba ta samu ta kimtsa ba. Haka ta kwana don baccin ta neme shi sama da ƙasa ya ƙi zuwa. haka ita ma ta gefen uwar gida sarautar mata wato kausar yanda ta ga rana haka ta ga dare domin kamtun da ta tabbatar an ɗaura ma md aure ta kasa zaune ta kasa tsaye domin wani irin mugun yanayi ta shiga mai wuyar misaltuwa gaba ɗaya ranar ƙaramin hauka ta abin da ake nufi da ƙaramin hauka shine wanda ke cikin hayyacinsa amma babba kuwa wanda bai san abin da yake yi ba ranar kausar ta tabbatar ma kanta za ta iya aikata komai akan mijinta in dai akan kishin shi ne inda ta ɗauki ƙarin auren MD a matsayin yaudara da kuma cin amana domin mutumin da bai da lokacin iyalin shi amma shine zai ƙara aure lallai ɗaukar mataki ya zama dole haka dai ta yi ta tunani inda idan ta yi kumbura santun domin ta sha kukan baƙin ciki dan zuciyar ta ji take kamar za ta fashe dan baƙin ciki da takaici wai ita ce aka makishiya hmm lallai washe gari da safe tun da safin da ta yi sallar asuba bacci ya ɗauke ta mai nauyi Shi kam tun da ya bar gidan bai ƙara shigowa ba don ya san yau mutane za su zo. Ko da 'yan uwanta suka zo mata sallama bacci take narka inda su duka suke tunanin gajiyar da ango ya tara mata ne. Yasa take baccin wahala. Don haka ba a tashe ta ba suka tafi bayan mam ta yi musu sha tara na arziki. Sannan aka ɗauki mota domin kai su gida. Ita ma Yasmin ganin haka suka tafi bayan an ijiye mata abinci a dining. Ko da Safina ta farka wajen karfe biyu da wani abu inda ta yi ta mamakin irin bacci mai nauyin da ta yi. ga kanta da ke mata ciwo da cikinta da ke faman mata ƙugi ko ba a tambaya ba yunwa take ji don haka dole ta fita falon gidan don ba za ta iya jure yunwar da take ji ba ko kaɗan ba ta ga kowa a falon ba sai basket da ta gani a kan dining cikin sauri ta nufi dining ɗin inda ta fara buɗe-buɗe ta ga abinci ne zubawa ta yi da sauri domin tana tunanin na wannan mara mutuncin ne bayan ta gama zubawa ta koma ɗaki da sauri inda ta fara ci tana turawa don ta yi ta gama ruwa ma na taidar ta sha saboda tsoron kar ya zo ya ganta tana ce gashi ta sa abinci kaɗan bata ƙoshi ba amma haka nan ta haƙura gudun kar ta kuma fita ya ganta tana zuba abinci haka dai ta zama a ɗaki inda ta tura filet ɗin ƙarƙashin gado gudun kar ya shigo ya gani md kam tun da ya fita da direct gidan kausar ya yi domin ya kwanta ya huta don yana buƙatar hutu sosai don kwana biyu bai samu ya huta ba gaba ɗaya kausar na ta tana zarya kamar mai fareti ta gan ya shigo wata mamaki ma ya kama ta ya aka bata ji karar buɗe gida ba sai da zai shigo kallon sama da ƙasa ya mata wanda ya tabbatar tana cikin damuwa lokaci ɗaya sai ya ji ta bashi tausayi don haka ya nufe ta tare da janyo ta jikin shi matse ta yana faɗin kausar kina son kashe kanki wannan auren na yi ne kawai just to take revenge amma if you see the girl him she is not my type ban ɗauki wannan auren a matsayin aure ba domin yarinyar bata kai wacce zan yi rayuwar aure ba ki kwantar da hankalinki Kausar cikin kuka tana manne a jikin nasu ta fara faɗin. MD ina son ka ban san ganin kowace mace kusa da kai. Balle a ce wacce ka aura don Allah MD ka sake ta tunda ba ka son ta. Murmushi ya tare da faɗin zan yi amma ba yanzu ba. Kausar ta ce MD me yasa? Katsa kausar ya tare da faɗin na ce zan yi kuma na yi alkawari kin san ban taɓa miki alkawari na kasa ba zan tabbatar miki zan rabu da yarinyar nan bayan na yi abin na yi niyya a kanta. Kausar shiru ta tana tunanin wane irin ramuwa ne zai ɗauka a kanta. yadda zuciyarta take tunani kamar baya son yarinyar, abu ta yi mishi yake son ramawa. To mai ta mishi? Ya kamata in nemo wannan amsar ko ta wani hali ne? Katse mata tunani yayi da faɗin mai kika dafa, abin ya bata mamaki wai MD ne yake tambaya mai ta dafa yau, mutumin da ba wani lokacin cin abinci gare shi ba, Lallai MD halin shi sai shi. amma a fili sai ta ce ban yi komai ba da na samu labarin aurenka na kasa cin abinci amma bari in duba ko sun dafa masu aikin ta kenan take nufi ya ce a'a bar shi ki je ki ci abinci kawai it's not good for health zama da yunwa ta ce ok tare da fita ta yi waje tunani ne bila adadin a cikin ranta duk game da md to ramuwar da zai ɗauka kan yarinyar da ya aura ta miye ta yi wajen minti biyar tana tunanin abin amma ta kasa gano dalili inda daga ƙarshe ta ɗaga kafaɗa tare da faɗin whatever dole dai ki bar min miji wallahi domin MD nawa ne ni kaɗai. MD tun da ya bar gidan Safina bai ƙara tunanin komawa gidan ba inda ya kwana a gidan Kausar washe gari ya Kaduna domin ganin aikinsa koya suke ciki don shi yanzu wannan aikin shine babban burin shi. Safina kam haka ranar tauna a ɗakin shiru-shiru babu ‘yan uwanta wanda hakan ya bata mamaki. Ta wajen ƙarfe biyar sai ga Yasmin ta shigo ɗakin tana faɗa a amaryarmu kina nan ina ta sallama ko da yake return time zaki saba da zaman falon safina murmushi ta yi tare da gaida yasmin cikin muryar ta da ta dishe wanda ta sha kuka jiya sosai yasmin ta amsa da faɗin a'a ni zan gaida anti na zo ɗazun kina ta bacci ai har da family ɗinki amma sun wuce domin sun ce kar a tashe ki safina wani irin takaici ta ji da ta ji wannan labarin domin ko gaba ɗaya bata so hakan ba nan ta yi burin ta bi su kawai su tafi tare komai ta fanjama fanjanjan jin ta yi shiru ya saya su bin faɗin ya dai safina ta ce lafiya Yasmin ta ce je ki ci abinci yana falo. Bata musa ma Yasmin bata ta tashi ta falo din domin dama yunwa take ji sosai. Yasmin ta ce idan ki yayi ja ga fuskar ki a kumbura ko har yanzu ba a daina kukan barin gida bane. Safina bata ce komai ba har suka isa falon inda Yasmin da kanta ta sa ma Safina abinci. Sannan ta dawo ta zauna bata yi ko minti ashirin ba ta tashi tana faɗin. Na wuce idan Buras ya dawo ki faɗa mishi. Safina murmushi ta kai ganin Yasmin ta tafi ya sa ta saki jiki ta ci abinci sosai. ɗakinta ta koma ta ɗauko filet ɗin da ta ɓoye ta haɗa da na abincin da ta ci ta fara neman kicin inda ta ga kicin ɗin wanda ya haɗu komai akwai wanke-wanke ta inda daga ƙarshe ta ɗauko basket ɗin abincin ta kawo shi kicin har da na safe haka ta koma ɗaki inda ta yi wanka ta sa kaya gaba ɗaya tunanin kamar ke mata yawo cikin rai da kuma zuciya tana tunanin kowane hali yake yanzu oho uwa uba tunanin makarantarta wanda take yi lalle ba za ta yarda ta ya bi ruwa ba dole ta koma school ko ta halin ƙaƙa domin shi ne burinta. Tunda MD ya bar gidan bata ƙara ganin shi ba har wajen sati ɗaya. Ita hakan ba damuwarta ba ce sai dai ta gwada ƙoƙarin fita masu gadi suka hana ta, wanda hakan ya nuna mata ya hana a bar ta fita kenan. Yasmin tana zuwa kawo mata abinci inda Safina ta ce ta bar kawo mata haka za ta fara dafawa domin ko da an kawo abincin yana yawa sai dai ta sa a firij sauran. Yasmin ta ce to zan faɗa ma mam. Safina tana sakewa da Yasmin ko don ta ganta faran-faran ne oho. Yau satin MD ɗaya Safina na kwance a falo akan kujera. Tana kallo wanda a yanzu ta saki jiki baya nan. Kawai ta ga mutum a kanta. Wani irin shegen kallo ya mata tare da faɗin an samu waje wa ya baki famishin zaman min a falo. Janyo ta yi ta faɗi tim a ƙasa. Wanda ta buge baya da kai da su wani uban ihu ta sake duk da ko iya dauriyarta na son nuna mashi bai isa ba. Amma sai ta kasa sai da ta yi ihu. hakan bai sa MD ya tausaya mata ba ko nuna nadama akan abin da ya mata ba sai janta da ya fara yi ƙi kamar kayan wanki inda ya riƙe mata hannu ɗaya haka ya nufi step da ita ya fara janta safna babu abin da take sai kuka gaba ɗaya sai bigewa take yi haka ya haura da ita saboda azaba da ƙyar take nishi don wuya amma md ko alamar da na sani babu taro da shi balle tausayi sai da ya kai ta wani ɗaki da babu komai sai ta yi sai sake ta tare da faɗin daga yau shine ɗakin ki domin kwanciya akan gado bai kamace ki ba dan baki saba ba idiot yana faɗin haka yayi waje safina kam nishi take sama sama just imagine a ja mutum ti a house step da shi ya zai je to safina tana fuskantar irin fen din gaba ɗaya jikinta ciwo yake mata sosai watso mata kayan wanke a fuska tare da faɗin get up and wash it kayan masu gadi ne an karki fara amfani da washin mashin ki amfani da hannunki So masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya. Amma gaskiya ƙilan ma dai zan dakata da karanta shi, na ga a cika bibiyar shi ba sosai. In ba a bibiya ai gwiwoyi sarewa suke. Duk da dai na ga wasu dai suna ɗan duba, amma dai gaskiya ba a bibiya sosai. idan bai yi muku ba a dakata tun kafin tafiya ta nisa duk da nisa ma na nawa an riga an tafi tun daga shi mun zo na takwas ai an riga an tafi kuma to ku dai ci gaba da kasancewa da